بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان بالرد والعقل كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي مثلين ولعبدي ما سعد يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سعد الرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له مثل الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم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 ga watan sha'aban hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yazo zai zai da sha biyu ga watan takwas shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shekul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al wanda ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 728 kuma wannan shine darasin na nawa a wannan littafin shine darasin na 12 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na na idan ba manta ba ibnu taymiya yana tsakiyar mana bayani akan tawakkali tawakkali wanda shine dogaro ga Allah madaukakin sarki wato bawa ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amuransa al'amuransa na addini da al'amuransa na rayuwa bawa ba shi da wata kata wani katakus a cikin rayuwarsa sai abinda ubangiji madaukakin sarki ya so shi da shi don haka a cikin harkokin addinin sa yana neman Allah maɗaukakin sarki ya agaza masa ya taimaka masa ya bashi taufiki da gamdakatar kamar yadda yake neman taufiki da dacewa a cikin al'amuransa na rayuwar duniya ibada wato bautar Allah maɗaukakin sarki ita ce gaya ita ce dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu gaba ɗaya a doron wannan ƙasa ba dan mu bauta masa ba ba dan bautata masa ba da ba a yi mu ba Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun inna Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ubangiji yake cewa ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu wannan shine dalilin da yasa aka yi mu an yi mu ne dan mu zama bayan Allah masu bautata masa ubangiji bai yi mu ba dan mu taimaka masa bai yi mu ba don kawai ya nuna iyawarsa a'a ya yi mu ne don mu zama bayansa mu zama masu bautata masa wannan bauta ta ubangiji kuma ba za ta samu daga gare mu ba sai mun koma mun nemi taimakonsa da agajinsa ibn taymiya ya gaya mana yace wannan shine abin da alqur'ani ya kunsa a gurare da yawa ya kawo mana ayoyi waɗanda suke nuna wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alayhi alayhi tawakkaltu وإليه أنيب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب yace to waɗannan abubuwa guda biyu bautata wa Allah da kuma neman taimakonsa akan dukkan abin da ɗan adam yake yi na bautar Allah ko na rayuwa yace waɗannan kalmomi ne waɗanda suke sun tattari dukkanin abubuwan da ake buƙatar su tattara yace wa hatanil kalimatani kuma aljami'atani latani lirabbi wal abdi waɗannan kalmomi guda biyu iyyaka na'budu kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kuma kai kaɗai muke neman taimakonka waɗannan jumloli guda biyu su ne jimloli waɗanda suke masu gamewa masu tattaro dukkan manufofin da Allah maɗaukacin sarki ya shi duniya saboda su allah ta ne da rabbi waɗanda suke na ubangiji ne wal abdi da bawa wato jumla guda bangaren jumla guda wannan ta ubangiji ce bangaren jumla guda kuma ta ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i saboda girman waɗannan kalmomi guda biyu ta sa har wasu daga cikin malamai suka yi littafi akan wannan kamar littafin manazilus sa'irin wanda abu ismail al-harawi ya wallafa ba komai ya rubuta a ciki ba illa sharhin waɗannan kalmomi guda biyu wanda daga baya ibn qayyim ibn qayyim al-jawziya almajiri ibn taymiya yazo ya masa sharhi mai suna madarij salihi to waɗannan jumloli guda biyu ibn taymiya yace su ne kalmomi waɗanda suke jami'a tani sun tattari komai da komai sun tattari abin da yake ta bangaren bawa sun kuma tattari abin da yake ta bangaren ubangiji كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم yadda yazo cikin hadisi sahihi. wanda imam muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin sa an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an karbo daga abu huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace yaqulu allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji mai tsarki da buwaya yana fada yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi sayyid na raba sallah gida biyu tsakani na da bawana nisfu hali wa nisfu hali abdi rabi na wani rabi kuma na bawana ne wali abdi ma sa'al abinda duk bawana ya roƙa zai samu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yaqulu al-abdu bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji ga Allah ubangijin halittu ya Allah sai ubangiji shi kuma ya ce da shi hamadani abdi bawa na ya yabe ni yayi min kirani ya kulu ar-rahman rahim bawa ya ce ar-rahman rahim wanda yake mai rama mai jin kai ya Allah sai ubangiji ya ce asna alayya abdi bawa na ya yaba mini يقول مالك يوم مالك يوم الدين يتي غمل لكرا ne abdi bawa na ya بنجي يتي مجدني عبدي باوى abdu bawa ya ce العبد na abudu wa iyaka na نستعين kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka ya kula Allah sai ubangiji ya ce mata fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna 'abdi nisfaini wannan aya gida eh, wato taso biyu tsakani na da bawa nan wali abdi ma ta'al kuma abin bawa na ya roka zai samu ya kowar abdu bawa zai ce a ginar sirabar mustaƙi ka shirya da mu ta farki madaidaici sirabar da zina an amta alaihim gairin mabbubi alaihim wala ballin ta farkin waɗanda kai musu ni'ima ba ta farkin kai rushi da su ba ba kuma ɓatattu ba ya kowar allahu sai ubangiji ya ce fa ha'ula ila abdi waɗannan na bawa na ne wani abdi ma sa'al kuma abin da bawa na ya roƙa zai samu wannan hadisi hadisi ne da imam muslim ya rawaito shi wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kuma ya rawaito shi daga Allah madaukakin sarki yana ɗaya daga cikin al-hadithul wato al-hadithul qudsi wanda ruwaya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi daga Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana malamai suka ce as-sala anan ana nufin karatun fatiha ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan riwaya daga ubangiji aka kira wata as-sala as-sala ana nufin al-qira'a ko kuma qira'atul fatiha ana nufin karatun fatiha kamar yadda Allah madaukakin sarki yake wala tajhar bi salatika wala tuqatil biha wabtaghi bayna zalika sabila wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika kada ka daga murya kwarai wajen karatunka wala tuqatil biha kada kuma kai kasa kasa da ita sosai wabtaghi bayna zalika sabila kai abin tsaka tsakiya kai baka daga murya da yawa ba kai kuma kai kasa da yawa ba to wannan kaga anan Allah maɗaukacin sarki ya kirawo karatun bawa da asala ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك كما يندى صلى دم ita kuma a wani gurin akan ba ta ainihin sunan karatu ko qur'ani shi kansa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana mashhuda qur'anul fajr sallar asubahi sallar asubahi sallar sai da mala'iku suke halarta kaga anan an kirawo as-salat bil qur'an domin karatun da ake yi a cikinta kuma da tsawaita karatu a cikin sallah asubahi ake kenan ana kiran as-sala ahyanan bi ma'ana al-qira'a ko al-qur'an haka nan kuma wani lokaci ana kiran ita kanta karatu shi kanta karatu din da as-sala wannan shine malaman balaga suke cewa itlaqul kulli wa iradatul juz'i an faɗi sallah ka kam amma ana nufin karatun cikin sallah din ambatan fatiha ko kiran fatiha da sunan asfala wannan yana nuna maka mahimmancin karatun fatiha a cikin sallah ta yadda karatun fatiha a cikin sallah yake rukuni ne sallah ba za ta yi ba idan babu karatun fatiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba kasancewar sallah ba za ta tsaya ba sai da fatiha ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sallah din ya kirawo fatiha din da sunan sallah gaba daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani hadisin ya kirawo hajji da sunan arfa ya ce alhajju arafa wato hajji ita ce tsayuwar arfa kamar kai ka ce babu wani abin da bawa zai yi lokacin da ya je hajji illa tsayuwar arfa kawai tare da cewa akwai wasu ayyuka na wajibi daban-daban har ma da wasu na rukunai to amma kasancewar arfa ita ce kashin bayan hajji wanda ya same wanda bai same ta bai samu haji ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya takaita sifar da haji da arfa to haka shi ma wannan salati da aka wannan wannan hadisi da aka takaita kiran ainihin fatiha da sunan sallah yana nuna maka ta da kuma zamantowar ta rukuni kuma wajibi a cikin sallah Allah madaukakin sarki yake qasamtu salata baini wa baina abdi na raba karatun fatiha mun ci karatun fatiha ake rufe da asfala a nan saboda yadda zai zo a cikin hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana waccan magana dunkulalliya a kan tussala annabi ya ce ya kulu al'abdu da rabbil alamin har zuwa ƙarshen hadisin wannan shi zai nuna maka cewa asfala a nan ana nufin karatun fatiha Allah ya raba karatun Fatiha biyu tsakaninsa da bawanta baini wa baina abdi sirri na raba wato karatun Fatiha tsakanina da bawana kashi biyu a nan ba ana nufin adadin lafuzza ba domin ta fuskar adadin lafuzza ka iya samun wani bangare ya wani bangare yawa wasu malamai suka ce ta fuskar ma'ana ake nufi wato ma'anonin da Fatiha ta kunsa wasu ma'anonin sun keɓanta ne ga ubangiji shi kadai wasu ma'anonin kuma suna da alaka ne da bawa wannan shine raba sallah din ko raba fatiha din gida biyu wasu malamai suka ce ana nufin adadin ayoyin da suke cikinta ayoyin fatiha abin nan ayoyi ne bakwai saboda haka ubangiji ya kasa waɗannan ayoyi tsakaninsa da bawansa ayoyi uku na farko sun keɓanta ga ubangiji shi kadai labarta mana suke yi game da sifofi na ubangiji sifofinsa na zati ko sifofinsa na ayyuka alhamdulillahi rabbil alamin daya الرحمن الرحيم biyu مالك يوم الدين uku sai kuma ayoyi uku na ƙarshe su kuma suna labarta mana wato irin abin da bawa yake nema yake bukata da kwaɗayin da yake da shi a gurin ubangiji tun daga kan اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم wanda wannan aya ce a gurin wasu da dama daga cikin malaman qira'a sannan kuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita kuma aya ce wanda kaga ayoyi uku sai kuma tsakiya wacce ita ce aya ta tsakiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita kuma wannan ubangiji ya raba tsakaninsa da bawansa iyyaka na'budu wato ubangiji shi kadai ya banta da wannan wa iyyaka nasta'in wannan kuma rabon bawa ne a cikin karatun sa na fatiha kaga fatiha ta rabu gida biyu kenan ubangiji ya keɓanta da ayoyi uku da rabin aya haka nan bawa ya keɓanta da ayoyi uku da rabin aya kaga kenan ayoyi bakwai sun cika a nan ne malamai suke hujja da wannan hadisi akan cewa bismillah ba aya bace daga cikin ayoyin fatiha bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha domin akwai ja in ja da ainihin musanyan a ra'ayi na malamai dangane da bismillah shin aya ce daga cikin ayoyin fatiha ko ba aya ba ce daga cikin ayoyin fatiha wanda wannan hadisi ne karara wanda yake sahihi ya fito ya bayyana cewa fatiha wato bismillah ba ta cikin adadin ayoyin fatiha domin gashi a farkon hadisin qasamtu sala wanda ita ce fatiha din sannan ubangiji ya faɗi yadda yadda rabon yake ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe kuma ijma'in malamai gaba ɗaya ya haɗu da makaranta duka akan cewa fatiha ayoyin ta bakwai ne fatiha ayoyin ta bakwai ne kamar yadda Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azim wanda malamai suka fassara as-sab'a al-matani ayoyi bakwai da ake maimaita karatun su sune ayoyin fatiha saboda haka fatiha ayoyin ta bakwai kaga kenan a lissafin waɗanda suka ce a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim suka lissafa aya anan غير wala عليهم ولا الضالين ta zama aya آية zaman kanta wannan shine zai baka ayoyi bakwai shi zai baka ayoyi bakwai wanda shine lissafin makaranta alqur'ani na makka da na kufa da sauran fuqaha'u da dama waɗanda suka karanta suka lissafa wannan gaba a matsayin aya ce mai zaman kanta wato siratal ladina an'amta alaihim aya ce mai zaman kanta ghairil maghdubi alaihim wala dallin ita kuma aya ce mai zaman kanta tsakanin littafin mutanen Madina da littafin mutanen Basra wanda suke daukan wannan a matsayin aya ce gaba daya in sun dauki wannan a matsayin aya ce guda daya ga aya za su zama shida to wannan zai sa kenan a shigo da bismillah ta zama ita ce aya ta cikon bakwai wanda kuma wannan hadisin yana nuna sabanin haka domin hadisin yana nuna an raba fatiha ubangiji ya raba fatiha tsakaninsa da bawansa. sai kuma ya bayyana farkon fatiha din da ita ce alhamdulillahi rabbil alamin sai dai kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba a karanta fatihar ga kwata-kwata domin a nan malamai suna tattaunawa akan cewa masallaci zai bude karatun fatihar sada da bismillah ko ba zai bude ba wasu suka ce ba zai bude ba kwata-kwata zai fara da alhamdulillahi rabbil alamin saboda hadisai da suka zo akan har kamar hadisin anas da yake cewa yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayan abubakar da umar amma bai ji su suna bayyana karatun fatiha ba a bismillah afwan bai ji su suna bayyana karatun bismillah ba a wata ruwayar bai ba ta sa su suna budewa yaftatihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin wanda wannan ya sa wasu malamai suka ce ana yana nuna kenan ba ta yin fatiha ba ta yin bismillah wasu malamai suka ce a hadisin baya nuna ba ta bismillah a farkon fatiha abinda yake nunawa ba sa bayyana bismillah din kasancewar an fara fatiha da bismillah ba shi yake nuna aya ce daga cikin ayoyin fatiha ba sahabbai sun rubuta bismillah a farkon kowace sura amma abinda malamai suke cewa bismillah aya ce a cikin suratul naml innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sahabbai sun rubuta ta a farkon kowace sura tun lokacin da aka rubuta mushaf wanda yake nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya umarni da a tabbatar da wannan fatiha din a wannan bismillah din a farkon kowace sura domin ba za su sanya abin da ba a karanta shi ba kwata-kwata za su sanya kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda su sanya ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su su sanya shi ba za su sanya shi ba ko da kuwa ana faɗarsa mun san cewa misali a ƙarshen fatiha ana cewa amin amma kuma ba a rubuta ta a rubuta ba za ka ganta a cikin masahif a ƙarshen fatiha an rubuta amin ba sahabbai ba su tabbatar da wannan ba duk da cewa kuwa ana faɗarta a cikin ainihin a cikin sallah to kaga ashe kenan faɗar abu a cikin sallah ba shi yake a cikin karatun fatiha ba shi yake nuna cewa yana cikin ayoyin fatiha ba da a ce faɗarsa ko karanta bismillah a cikin fatiha shi yake nuna tana cikin ayoyin fatiha da sai mu ce amin ita ma tana cikin ayoyin fatiha tare da cewa babu wani malami da ya taɓa faɗar haka amma kuma an ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in yana sallah yakan faɗi amin bayan bayan ya gama karatun fatiha kuma yana umartar masallata mamu ko ko ɗaiɗaikun mutane da su faɗi haka har ma yana ne kai to falalar faɗar haka saboda haka a takaice abinda malamai suke cewa ko kuma maganar da ta firin jaye daga cikin maganganu na malamai dangane da wannan matsala shine eh, bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha amma kuma ana iya a karanta ta a farkon fatiha amma sirran wato a asirce ba a bayyana ba rashin karanta ta kuma ba laifi ba ne kuma ba zai zama tangarɗa ga tallar wani ba don bai karanta bismillah a farkon fatiha ba kamar yadda da dama daga cikin wasu ayyuka na sunna akan yi su kuma akan bar su ba tare da cewa sallah ta samu matsala ba misali kamar jalsatul istiraha mutum ya yi jalsatul istiraha ko kuma ya barta wannan baya nuna cewa sallarsa idan ya barta ta samu matsala to haka nan karatun fatiha a karatun bismillah a farkon fatiha yin sa baya cutarwa balma watakila yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin wasu nasussuka kamar nassin da yake cewa kanu yusirruna bi fatihatil kitab suna sirran da fatihatul kitab ba ta bayyana ta a bayyane wannan yake nuna ana iya a faɗe ta a sirran ba a bayyane ba idan an faɗe ta a bayyane domin nufin karantarwa wannan babu komai kamar yadda aka samu abu huraira allah ya kara masa yarda yakan yi wannan ya bayyana ya bayyana bismillah a farkon fatiha malamai sun ce wala Allah Abu Huraira yi wannan domin ya nuna wato ana yi ba wai dan ya nuna bayyana karatun ba shi ake bukata a dai waɗanda suke sallah a bayansa su san cewa ana iya yin bismillah don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana wasu abubuwa domin koyarwa kamar kabar bari bayan an gama wato bayan abin nan bayan sallah kabarbari na bayan sallah tasbihi da ake yi a bayan an gama sallah abdullahi dan abbas ya rawaito cewa sukan gane karewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallarsa ta hanyar jin kabbarar su da tasbihin su bayan an gama sallah wanda malami suka ce wannan koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta a fahimci haka kamar yadda shi kansa abdullahi dan abbas a lokacin sallar gawa yakan karanta fatiha da sura yakan karanta fatiha da sura yakan yi haka kuma ya ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana karatun ba shi yake nuna ko ina sai ya bayyana ne domin ya nuna maka cewa ana yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin bismillah a farkon karatun fatiha wannan kuma baya nuna cewa bismillah tana cikin ayoyin surar ayoyin fatiha Allah madaukakin sarki ce tsakamtu salata baini wa baina abdi baini rabi da rabi muka ce ta fuskar ma'ana ake nufi ba ta fuskar lafuzza ba domin watakila da zaka lissafa lafuzzan zaka iya samu wani bangare ya fi wani bangaren yawa nisfu hali saboda haka ne sai ne anan yana nufin kismaini yana nufin kismaini wato gida biyu dan an ce ka raba abu gida biyu ba yake ba yana nuna cewa daidai wa daidai suke ba فكلمة المثلين أنا أنتنا نفي الكثمين كمريان لأكا تنبيه شريح القاضي وني دكتشتين القالي شهر الروح الروكسين تابعي أنت تنبيه كيف أصبحت وتيا يا كوى يقلي يتي أصبحت والناس والناس نصفان غاضب لي ومثلن عليا ناوى يقلي متاني سلب جدابي لنك wani yana fushi da ni wani kuma yana yabo na a nan ba yana nufin mutane sun rabu gida biyu daidai wa daida ba yana nufin sun rabu gida biyu wasu suna yabansa wasu kuma suna fushi da shi saboda kasancewarsa alkali alkali ko an kawo masa shari'a dole ne imma mahkumun alaihi au mahkumun lahu wanda za a kawo gaban alkali ko dai ya ce kai ke da gaskiya ko ya ce kai ne baka da gaskiya kaga wanda za a ba wa rashin gaskiya zai yi fushi wanda za a ba shi gaskiya kuma zai yi daɗi zai yabo to shine abin da ya yi amfani da kalmar nisani yana nufin mutane sun rabu gida biyu dangane da sha'aninsa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin wannan inji ubangiji ya ce nawa ne rabin ita fatiha kuma na bawa na ne a nan allah maɗaukakin sarki ya haɗa bawansa ya haɗa kansa da bawansa cikin rago da suke da shi a cikin karatun fatiha wannan shi kansa wani sharaf ne a azim wani wata daraja ce wata ɗaukaka ce babba ubangiji ya kirawo ka bawansa ya jingina ya jingina bautar ka zuwa gare shi wannan sharaf ne ba karami ba Allah ya ce da kai bawana wannan sharaf ne ba kankani ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake sha'awar a ce da shi abdullah bawan Allah in aka faɗa haka an girmama shi an ɗaukaka shi an ba shi matsayin da ya fi so sama da komai sai da shi bawan Allah duk yaban da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai kai yaban ka ce da shi abdullahi wa rasuluhu ba bawan Allah manzansa shi yasa ya ce la tuqruni kama a asratil nasara isa ibn maryam فإنما عن عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله وفي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ثم ودهك القاضي إياك يكا وني بيتي نوني لدفكين فكين مقبا تاينا شوا ومما زادني شرفا وعزة وكدت بأخمصي أفأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي wa an arsalta ahmada li nabiyya shi yana daga cikin abin da ya kara mun daukaka da izza nake jin ni wala ita ya ubangiji shiga ta da nayi karkashin fadarka ya ibadi na shiga karkashin wannan lafazi shi kansa ya kara mun wata daukaka wa kittu bi ahmad fi aqa usrayya ji nake kamar na taka wannan tauraron na surayya wato da tafin kafafuwa wato yadda yake jin kansa wa an arsalta ahmad li nabiyya kuma da yadda ka aiko annabi sallallahu alaihi a matsayin annabina Allah ya ce wali abdi ma ta'al abinda duk bawa ya roka daga gare ni zai samu saboda haka Fatiya ta fuskar ma'anonin ta tara gida biyu akwai abin nan kaso na farko ayoyi na farko waɗannan dukkan dukkaninsu ya ne ga ubangiji ayoyi kuma uku na ƙarshe su kuma roƙo ne da bawa yake yi a wajen ubangijinsa Allah kuma ɗaukacin sarki ce wale abdi masa manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana wancan magana da cewa ya qulu abdu bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ya qulu Allahu hamadan hamidani abdi wanda ya ce bawa na ya gode mu saboda ka wannan kaso ne na ubangiji rabo ne na ubangiji a cikin fatiha ubangiji shi ne ya cancanci dukkanin sifofi waɗanda za su sa a gode masa sifofi na kamala sifofi na jalala wanda ya cancanci a yi masa dukkan yabo a yi masa dukkan godiya da kirari yayin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yakan ce wa bawa hamidani abdi yaqulu ar-rahmanir rahim bawa ya ce ar-rahmanir rahim ubangiji ne rahama wanda rahamarsa ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci momini, ta yalwaci kafiri ta yalwaci mai da'a ga ubangiji ta yalwaci al'afi mai saba wa ubangiji ta yalwaci dabba ta yalwaci ainihin dan adam ta yalwaci aljan ta yalwaci dukkan halittun ubangiji arrahim wanda yake da ni'ima wanda yake da rahama da zai ji kan muminansa da zai ji kan su da ita a ranar gobe kiyama ya kolo bahu asna alayya abdi daga nan ubangiji ya ce bawa na ya yabe ni bawa ya yabi ubangiji ta hanyar bashi sifofinsa na kamala sifofinsa na zafi da kuma sifofinsa na ayyuka sifofinsa na zafi wanda wanda jumlar alhamdulillahi rabbil alamin ta kunta tabbatarwa da ubangiji uluhiyya da tabbatar da rububiyya ar-rahman ar-rahim tabbatar masa da sifofinsa ainihin na ayyuka ubangiji mai rahama ne kuma rahamarsa tana da ta'adduki ga bayansa kowaye yana karkashin rahama ta ubangiji da tausayinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ce na alayya abdi bawa na ya yabe ni yaqulu malik malik ba bawa yace mai mulki a ranar sakamako addinu shine aljaza'u ko alhisab ranar da ubangiji zai sakan kawo kowa ko ranar da ubangiji zai yi wa ainihin halittunsa gaba ɗaya ne ubangiji shi ke mulkin wannan rana an jingina mulkin ubangiji ga wannan rana duk da cewa ubangiji shi yake da mulki a kowace rana a kowace rana domin a wannan rana ne mulkinsa yakan bayyana zahiri ga kowa da kowa har ga wanda yake inkari domin a wannan rana ne zai ce liman mulkul yau lillahi wahidul qahhar a duniya akwai waɗanda suke ja da shi wasu su ma suna ganin sun isa har ma suna da awar uluhiyya ko rububiya, amma a ranar gobe kiyama ba wanda zai ja da ubangiji don haka a lokacin kamalar mulkin sa takan bayyana ga kowa da kowa shi yasa aka jingina mulkin sa zuwa ga ranar sakamako aka ce malik yawmiddin sannan kuma a cikin wannan jumla akwai abin da zai nitsar zai sa mumini ya samu nutsuwa kafiri kuma ya samu razana da tsoratuwa domin aka ce ubangiji shi ke da mulki a ranar da za a katan kawo kowa akan aikinsa momini ya san ubangiji allah maɗaukakin sarki mai adalci ne yana sakan kawo kowa gwargwadon aikinsa saboda haka zai yi nutsu da cewa a wannan rana za a yi masa hisabi za a yi masa shari'a ta adalci sai ya samu kwanciyar hankali ko da a nan duniya azzalumai sun zalunce shi ya ga abubuwa na bacin rai iri iri ya rasa kuma yadda zai nemo haƙƙinsa yayin da zai karanta fadar Allah maliki yau zai ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali cewa akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai karɓo masa hakkinta domin shi ke da mulki a wannan rana ranar da za a satin kawo kowa shi kuma kafiri lokacin da zai ji wannan zai ƙara samun tsorata da firgici a zuciyarsa domin ya san cewa a nan duniya bai bauta wa Allah ba a nan duniya ya yi aikin sako a nan duniya ya yi zalunci wannan zai ƙara masa razana ainihin da firgici shi yasa ubangiji ya jingina mulkinsa zuwa ga wannan rana ke ranar sakamako lokacin da bawa zai karanta wannan yayin da yake sallah ya Allah sai ubangiji ya ce ni, abdi bawa na ya kuzuzuta ni ya jinjina min ya girmama ni gayar girmamawa domin ya faɗi cewa mulkin wannan rana na ubangiji ne shi kaɗai baya da abokin tarayya a cikinsa يقول العبد في بواتي إياك نعبد وإياك نستعين kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kai kadai muke bautata ma ba ma bauta ma wani tare da kai wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka akan duk abin da muke yi na bauta na bautata maka kai ne zaka taimaka mana ka agaza mana wajen bautata maka yaqulu ta yaqulu Allah sai ubangiji ya ce fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi to wannan aya tsakanina ne da bawana baini wa baina abdi tsaini wannan aya za rabu biyu tsakanina da bawana wale abdi mata ta'al kuma abinda bawana ya roƙa zai samu saboda haka na abudu wannan rabo ne kaso ne na ubangiji shi kadai wa na nasta'inu al-isti'ana kuma wannan daga daga ainihin bawa ne ubangiji shi kadai ake bautawa sannan kuma bawa yana neman taimako na bautar Allah daga wajen ubangiji shi kanka a nan an gabatar da sun bauta in ya iyyaka abudu kafin a gaba a faɗi bakin isti'ana tare da cewa bautan nan ba za ta yiwu ba idan Allah bai taimaka maka ba idan Allah bai taimake ka ba za ka iya bautata masa ba sai ya baka taufiki ya baka dacewa da gamdakatar har ka samu bautata maka to amma duk da aka ce aka gabatar da batun bauta din akan batun isti'ana domin batun bauta din shine haƙƙi na ubangiji haƙƙin ubangiji kuma yana gaba akan haƙƙin bawa shi yasa aka gabatar da haƙƙin ubangiji iyyaka na'budu sannan kuma gabatar da haƙƙin ubangiji anan zai sanya haƙƙin ubangiji ya zama a jere a layi guri guda ce alhamdulillahi rabbil alamin haƙƙin ubangiji arrahmanir rahim haƙƙi ne na ubangiji malik yawmiddin haƙƙi ne na ubangiji iyyaka na'budu haƙƙi na ubangiji kaga ya zama a cikin jeri guda ɗaya a zubi ɗaya sannan eh, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe kuma ya zama na bawa ne don haka bawa a duk abin da yake yi yana neman taimako yana neman agaji daga ubangiji ya taimaka masa domin ya bauta wa Allah da ka bauta da ubangiji ko bauta a zuciyar bawa wani abu ne wanda yake lazimi da ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta wa Allah ko kuma ke ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta in ba bauta wa Allah ba zai bauta ma wani shirme da shiririta zai bauta wa gumaka zai bauta wa aljanu zai bauta wa rana da wata ko zai bauta wa teku ko zai bauta wa itace ko zai bauta wa wasu shehunai dole ne sai ya bauta ma wani abu ko ya bauta wa Allah ko ya bauta wani abu ko bai bauta wa wani abin da zai gani ya taba ko ya ji ba zai bauta a san zuciyarsa zai bauta wa abin da ransa yake so saboda haka bawa ba zai taba zama babu bauta a zuciyarsa ba Allah bai halicci zuciya ta zauna haka nan ba sai ka ji bukatuwa zuwa ga wani abu saboda haka zuciyar mumini kullum bukatuwarka shine zuwa ga bautar ubangiji da haka mumini kuma kullum yana neman isti'ana yana neman taimako daga ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na bauta masa da haka mutum baya jiji da kansa baya yarda da irin yanayinsa kullum yana jin shi mai gajiyawa ne sai ubangiji ya taimaka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa mu'azu bin jabal yake cewa ya mu'az inni uhibbuka فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إيه يا معاذ إنا تنكع dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin soyayya da yake wa mu'an sai ya ce da shi don haka a bayan kowace sallah kada ka yi sakaci baka faɗi wannan nan jumloli ba Allahumma inni ala wa wa husni ya ubangiji ka taimaka mun ala zikrika bisa ambatanka ka taimaka min akan ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka haka mutum yana buƙatar taimakon ubangiji a duk abin da yake yi na bauta a inni ala zikrika ka taimaka min shi yasa a cikin sallolin mu gaba ɗaya muke roƙon ubangiji ya taimaka mana shi kaɗai muke neman taimakonsa shi kadai muke neman agajinsa shi kadai muke neman tallafinsa akan abin da muke yi na bautata masa haka shi ne wasila bawa la yarba an nafsihi ya ji cewa shi ai shi kenan ya gama gamsuwa da kansa wannan tafarki ne na halaka har ma wasu ke cewa duk yadda mutum ya kai ga ilimi masu ƙarya kasance radiyan an nafsihi fala tashabu ya zama mai gamsuwa mai jiji da kansa to kada ya zama tare da kanka zama tare da shi gara ka zama tare da jahilin da baya jin shi shi ya gama komai da komai wanda za a ga cewa ya tada ya taka tudun tsira to wannan babu shakka zai ja ka zuwa ga halaka ne domin kai ma wata rana zai iya kan wato kasa maka wannan ya ce to ai kai ma ka kai ya kake bata lokacinka gara ka zauna da jahilin da kullum yake nuna maka gajiyawanka cewa kai dan adam ne mai gajiyawa don haka kana buƙatar ƙarin kaimi wajen fuskantar ubangijinka wannan shi zai kai ka ga turbar tsira kuma kullum shi zai sa shekan ya kasa samun nasara a kanka amma matukar shekan ya karantar da kai cewa ka isa ka yi abin da duk ake bukata ka yi to shi kenan yanzu mutumin da zai ciyar da dukiyar ta ciyar da dukiyar ta ce to alhamdulillah ai mun gama shekara wajen nawa muna aikin Allah saboda haka yanzu kuma sai a saurara mana haka <laughs> cewa bai san a na bayan yaya yake a gurin ubangiji an karba ko ba a karba ba ko kuma bayan ya yi an karɓa ko ya yi wani abu ya rushe wannan ginin da ya yi tun da za zo ka yi abin da kuma zai rushe abin da ka yi gaba ɗaya ba Allah cewa ila in ashrakta la yahbatanna amalak wa la takunanna min al-khasirin haka mutum ta iya fada cikin shirka bai sani ba ubangiji ya rushe abin da ya baya to kaga ya ga cewa wai ai shi ya gama ya gama kamar irin gwamnonin da za su ce bayan sun yi tenuwa ta farko sun yi abin da duk za su yi sauran tenuwa ta biyu da za su hau wannan kuma nisfuha lakum wa nisfuha kaga wanda ai matsalar to shi ne Allah yake cewa fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al yaqulu al-abdu ihdina as-sirata al-mustaqim kashir yadda mu tafarki madaidaici sirata allazina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai wa ni'ima wadanda Allah ya wa ni'ima sune annabawa da siddiqai da salihai da shuhada ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su ne tawaga su ne abokan tafiya waɗannan su ne Allah ya yi wa ni'ima ni'ima anan ana nufin ni'ima ta shiriya ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani ba ana nufin ni'ima ta dukiya ni'ima ta duniya ba siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda kai mahushi ba waɗanda su ne yahudawa فباءوا بغضب على غضب عند suka قوم على bushi بس bushi لا أبنجي أبنجي yayi bushi da ولد بان بين ba kuma fatattu ba قل يا أهل الكتاب لا لا تغلوا في دينكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سوني, سوني نسارا yahudawa Allah ya yi fushi da su saboda sun san gaskiya suka take ka kamar yadda Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun yahudawa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita kuma gaskiya yake faɗa alqur'ani gaskiya ne amma da haka sai suka danna gaskiya suka take ka al'alin sun sani nasara kuma jahilai ne kawai banda wake-wake babu abin da ake koya musu za ka ba san komai na gaskiya ba haka kawai a bisa a cikin duhu suke tafa gamliyarsu to ubangiji ya nemi bawa mumini ya nemi tsarin Allah da farko ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin annabawa da salihai ya kuma nesantar da shi tafarkin waɗanda suke sun san gaskiya suka take ta wato yahudawa da waɗanda suka yi kama da su da kuma waɗanda suke jahilai ba su san gaskiya ba fagamniya suke a cikin duhu Sai sa malamai suka ce dukkan wani malami da zai saki layi daga cikin wannan al'umma to yana da wani kamanceceniya da yahudawa duk wani wanda ya san gaskiya cikin wannan al'umma wato malami sannan ya sake gaskiyar to ya yi kama da yahudawa ta wannan bangaren dukkan wani mai ibada bisa jahilci yana yin ibadarsa da kai kawai abinda tatsuniyarsa ta gaya masa to wannan shi kuma ya yi kama da nasara domin su suke bautawa Allah bisa jahilci to kana roƙon ubangiji ya tsare ka daga hanyoyin waɗannan batattu a nan sai ubangiji ya ce fa ha'ula'i waɗannan gaba ɗaya tun daga wa iyyaka nasta'i har zuwa ƙarshen sura li'abdi na bawana ne wato ka san sani wa li'abdi ma ta'al kuma duk abin da bawana ya roƙa zai samu kaga wannan hadisin shi kansa yana nuna ainihin yadda ubangiji yake girmama bawansa nuni har ainihin ubangiji ya zauna ka ce ya ce ka ce ya ce ka ce ya ce ai matsayi ne ka samu كفتا أبيل يفتا كفتا يفتا يقول العبد يقول الله يقول العبد يقول الله أيضا كابو مطيب كابو لحكا دكا واندى أسأل تد كنس وجب ترى أبيل أبيل كما يقال مطيب من ذل لله رفعه الله من ذل لله رفعه الله كما يجزو أليسي من تواضع لله رفعه الله وانا دكي يتوالق يقصد أن تد كيغا أبيل أبيل زي الأوكاكاشي zai ɗaga matsayinsa an ce ka ƙasƙantar da kai ga ubangiji ubangiji ya ɗaga matsayinsa wa man tawada'a liyarfa'ahu Allah azallahu Allah wanda duk zai yi tawalu idan ubangiji ya ɗaga shi to ubangiji zai ƙasƙantar da shi saboda ni wanda duk zai yi tawalu idan ubangiji ya ɗaga shi sai ya sai ya kaskantar da shi wanda zai yi tawalu dan Allah sai ubangiji ya daga shi haka ne wanda ya yi tawalu dan ya samu daukaka kaga ba dan Allah ya ko dan Allah ya ko yake ya samu daukaka a an ce ai wanda ya tawalu sai ya dinga sumi sumi da kansa ba ai wai Allah daga shi <laughs> to a lokacin ka nuna ba dan Allah kai eh? an ce wanda ya ciyar dan Allah ubangiji zai kara masa ko zai bashi اللهم اعط ممسكا خلفا واعط ممسكا تلفا sai ka ciyar dan a baka dan Allah ya tsara maka sai hana ka baka ciyar da shi ba ka ciyar ne dan ka samu kali to aka ka ciyar dan Allah a lokacin baka hararo tsarin ubangiji kawai kake hararuwa hakan lokacin da kake tawali ba wai kana hararo cewa ubangiji ya daga ka bane to a lokacin sai ya daga ka amma in kai dan a daga ka to ba dan Allah kai ba kenan to duk da bawa ya yayi tawalu ya kaskantar da kansa ga bauta ga ubangiji sai kuma ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa da ɗaukaka darajarsa lokacin da bawa ya kaskantar da kansa ga ubangiji yake yin wannan ibada sai kuma ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa har ma yake tattaunawa da shi ya ce shi ma ya ce shi ma ya faɗa shi ma ya faɗa an gane wannan shi kansa sharaf ne shi kansa wata izza ce da mumini yake samu duk ibada akwai azzullu akwai almuhabba a ciki kamar yadda ibnu taymiya zai zo ya mana bayani duk abin da yake babu duk ibadar da babu kankantar da kai da wulaƙanta kai da risana wa ubangiji to ba ibada ba ce duk ibadar da babu soyayya ga ubangiji da girmama shi to ba ibada ba ce dole ibada ta kunshi waɗannan rukunai guda biyu to idan bawa ya kankantar da kansa ga ubangiji sai kuma ubangiji shi kuma bil muqabili a sakamakon haka sai ya daga sai ya daga shi kuma ibn taymiya yace farrabbu subhanahu lahu nisfu sana'i wal khairi la kamata ya zama wal khabar lahu nisfu sana'i wal khabar wal abdu lahu nisfu du'a'i wat surar ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi al khabar ta kunshi al al khabar shine bayar da labarin sifofi na ubangiji bayar da labarin sifofi ubangiji wanda wannan aqida ce bawa zai kudurce ta a tabbatar masa da godiya da cewa ya cancanci wannan godiya tabbatar masa da sunayensa da sifofinsa ar-rahman ar-rahim malik yawmiddi tabbatar masa da shi kadai ake bautawa wannan duk kana labarta wa kanka ko masu sauraron ka sifofi na ubangiji manyan sannan bangare guda karshen surar kuma ko bangare na biyu na surar shi kuma talab ne kana kaddamar da bukatar ka ne zuwa ga ubangiji اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين saboda haka kaga kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu anan abin nan wasu malamai sun ce sigar kabarci amma abinda take nufi a falon siga ce kamar ana gaya maka cewa kamar bawa yana cewa kai kadai muke bautawa amma ma'anarta ku bauta wa Allah shi kadai wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka khabar ne amma ma'anarta talab Ma'anarta talab ma'ana ya ubangiji ka taimaka mana ya ubangiji ka taimaka mana sannan ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin yana daga cikin hikima ta alqur'ani wannan sura tana karewa a tartibul mushaf sai surar bakara ce za ta fara haka ne daga fatiha sai surar bakara farkon aya ta bakara kamar an sace zuwa ga wannan bukata da dan adam yake gabatarwa ubangiji bayan ubangiji ya ce wali abdi matan sai kuma surar bakara ta zo alif lam min zalikal kitab zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ma'ana kuna neman shiriya a wajena to ga inda shiriya ta take ko a ina a cikin littafi alqur'ani zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin din mai neman shiriya ga inda zai same ta saboda haka bawa yana roko ubangiji yana bashi abin da ya roka ta hanyar nuna masa inda zai samu abin da ya roka فالرب سبحانه له نصف الثناء والخبر ubangiji yana da rabi na yabo ko yana da a rabin surar yana da abin da yake na yabo kuma da abin da yake labartawa ne game da sifofinsa wal abdu lahu nisfu du'a wa talab shi kuma bawa yana da abin da yake na addu'a a cikin bangaren na sura din da kuma abbalab abin da yake kaddamarwa ubangijinsa saboda ka farkon sura din khabar ne sannan kuma kaso na farko na sura din khabar ne kasanta na biyu kuma talab ne wa hatani jami'atani ma rabbi subhanahu wa ma abdi malam ce waɗannan ayoyi guda biyu iyyaka na'budu wa na nasta'in sun kunshi duk abin da yake haƙƙi ne na ubangiji da kuma abin da yake haƙƙi ne na bawa fa iyyaka na'budu lirabbi wa iyyaka nasta'inu lil'abd iyyaka abudu wannan rabo ne na ubangiji ko kaso ne na ubangiji wa na nasta'in wannan kuma haƙƙi ne na bawa domin yana neman taimako bisa ga ubangiji gurin ubangiji ubangiji kuma zai bashi مالك وفي الصحيحين عن معاذ عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبه ما لا يتيازو أتكين بخاري لمسلم حديث معاذ معاذ ابن جبل الأنصاري القدرجي لا يعاد أتكين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم بل أتكين من يمن ينسى حبانسا kuma daga cikin malamai a cikin sahabbansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi a mu'azir ibn jabal a ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagoranci na malamai a ranar gobe kiyama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma kuma yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaɓe su domin ya aika su wasu garuruwa domin da'awa zuwa ga addinin musulunci kamar yadda kuka sani ya aika shi zuwa ga yaman domin ya kirawo yahudawa da suke yaman su ne ahlul kitab da ya zo a cikin wannan hadisi innaka ta'ti qauman ahlul kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله عز وجل كان حديث أهل الكتاب أو أن حديث سنة يهودا واليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسول مؤاذ zuwa gare su yaje ya kira wasu zuwa ga addinin musulunci mu'az yana da falala da daraja kwarai da gaske a cikin wannan addini kuma yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka mutu da wuri domin ya mutu lokacin khalifancin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda hijira tana 17 saboda haka bai halarci bai ma samu tsawon rayuwa da ya shiga cikin wannan rikice-rikice da suka faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a dalilin wata annoba da aka yi a sham lokacin yana sha saboda haka a fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wanda ya mutu da annoba shahidi ne kaga mu'az ibn jabal tana cikin shuhada usbaun wanda suka yi shahada saboda cutar ba'un wato annoba معاذ بن جبل يكي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وتلانا النبي صلى الله عليه وسلم يا تكون أبايا أبو هوانسا wannan ita kanta man kaba ce falala ce martaba ce daraja hau abin hawa kuma ya ɗauko ka a bayansa shi yasa har ma malamai wasu suka rubuta littafi ta domin bayanin waɗanda annabi ya goyo a bayan hawansa domin sun samu wata falala da ba kowa ya samu ba shi ya sa da ya tashi faɗar hadisin ya faɗi wannan falalar da ya samu annabi ya goyo shi a bayan hawan hawansa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama na kasance a bayan abin hawan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bangare guda kuma wannan yana nuna mana ainihin tawali'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan hau abin hawa kuma ya dauko wani a bayan abin hawansa wanda yake nuna ba mutum ne mai girman kai ba mai nuna isa wanda in ya hau abin hawa sai dai abin shi dai a taka a kasa ba isa a hau abin da ya hau ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan yakan dau wani a bayan abin hawansa saboda haka mu'az ibn jabal ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan abin hawansa abin hawansa a wannan hadisi shine kamar yadda yazo a cikin hadisin jaki ne annabi ya hau jaki ya dauko ainihin mu'az ibn jabal akan jakinsa wanda ya nuna kenan mutum biyu suna iya hawan jaki amma in ya zama tika tika ne <laughs> jakin zai cutu to kansa hau kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan ne tsaka tsakiya ne ba dogo bane can ba kuma dan gajere bane ba kuma kuttube bane saboda haka tsaka tsakiya ne to mu'azib ibn jabal duk da ba a faɗi siffarta ba amma wannan hadisi yana nuna shi ma ba ba ƙato ba ne can na katon hadisi abin nan jakin ba zai ɗauke su ba ba ka kar zo ku ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sun hau jaki su biyu ainihin kuna da nauyi kuma ku hau jaki ku kashe shi wannan zai zama cutar da dabba annabi kuma ya hada cutar da dabba saboda ka in kasancewa zai cutu bai kamata ka hau ba kuma wannan ba yana nuna cewa wanda ya hau jaki ya yi sunna ba saboda haka ya zauna yana jiran lada dan kada wani ji a ah, to annabi ya hau jaki ashe sunna ce muke bari don haka sati mai zuwa a cika mana masallaci da jakai wannan yana daga suna daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummar da suke rayuwa a wannan lokaci musamman al'ummar larabawa wannan shine abin hawan su abun hawansu suna hawa jaki suna hawa doki suna hawa albadari suna hawa raƙuma don haka shi ma ya hau abin da ake hawa a lokacin ba yana nuna cewa hawan jaki yana da lada ba a shi yasa malamai suka kasance sunnoni akwai sunan al'ada akwai sunan al'ibada akwai sunan al'ada sunan al'ibada galibi za ka samu akwai kwadaitarwa a ciki ko akwai gargadi ga wanda ya bai akwai ainihin tsoratarwa ga wanda ya saba musu kamar misali wato hana wando ya wuce idan sawu kaga duk da sa sutura wannan al'ada ce kowa yana da suturar da yake sawa amma annabi ya ce kada ya wuce idan sawu kuma ya faɗi azaba da narko ga zai faru ga wanda ya wuce idan sawu kuma asala min al-ka'bayn fa fil nar kaga kenan ya nuna ba wai kawai al'ada bace ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar bai bar tufafinsa sun wuce idan sawu ba har ma sayyidina abubakar yana yana faɗar uzurinsa ya nuna ya rasulullah izari ya yastaqi illa ni a ata'ahadu annabi sallallahu alaihi wasallam yace latta mimman yaf'aluhu khuyala wa latta minhum ya aba bakr sau aka wannan a ta sutura da irin wannan siga ibada ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi wanda ya saba ma haka amma ita nau'in sutura din annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da waɗanda suka rayu a wancan lokaci sukan daura ainihin izari wato sukan daura kwaljalle haka nan sukan yafa guda a jikinsu na mayafi a jikinsu wannan shiga ce da ake a wancan lokaci duk da a wancan lokaci ma akwai sirwan akwai dogon wando shi ma suna tawa sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ya gaya wa mahajjaci ga wanda bai samu izari ba faliyal batis tarawih wanda bai samu izar ba abinda zai daura to ya sa ya sa wando to ga a kenan akwai wandan a wancan lokaci amma akwai kuma izar din duk suna amfani da su wannan ba shi yake nuna cewa a yau ka ce wa mutane su sa idan ba ka ce kowa ya daura farjin leda da gwado ya zo guri wurin da ake ibada ko ya fita kasuwa wannan yayi sunna wannan ba kuskure wannan duk sunan sunanul ba sunan ibada ba ce dan kayi ba kada wani fifiko akan wanda bai ba wata kila ma ya zama libasu shura wanda zai zai kuma komawa ma cikin zargi ba ma wai ka samu lada ba sai ma a zargi ka akan wannan ainihin kamar kamar rawani rawani da ake nadawa abin nan tufafi ne na al'ada ba na shiga ce ta al'ada ba wai ta ibada ba dan ka sa rawani ba kafi wanda bai sa rawani ba akwai hadisai da suka zo wanda suke bayanin falalar wanda ya yi sallah da rauni amma duk hadisan rubabbu ne ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane saboda haka sallah da rawani da sallah ba rawani ba a samun bambanci tsakanin su saboda rawanin ko rashin sa sai dai a samu bambanci tsakanin saboda kusurin mai sallah din da kawo sifofin sallah din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko rage wani bangare na sifofin amma ba wai dan mutum ya sa rawani ko wani bai sa ba yana daga abin da zai nuna maka cewa rawani sunna ce ta al'ada ba sunna ce ta ibada ba ba za ka samu wani hadisi da yake bayanin yadda ake yadda ake yin rawanin ba haka samu ba abinda kawai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka wa ala rasi imamatun sauda arkha zubabataha ala katifi ya ya shiga makka yana sanye da bakin rawani ya jeho ainihin sa akan kafadarsa gefan abin da jelan rawanin akan kafadarsa wannan shi aka sani amma yaya ya nada rawanin saboda ka za ga kowa da yadda yake nada ko za ga wani zai zai zai nada shi da hula wani ba hula wani za ga kamar ya kifa kwarya wani kuma kamar ya dauko ainihin ta abin da a kansa akwai akwai akwai akwai na na yan sudan rawanin su daban yan saudiya ma wannan kyallan da suke sa kamar ɗan kwali su ma rawani suke kiran shi ma abun sa rawani ya saka haka nan akwai rawani irin na sarakuna da alƙalai da malamai kowa da irin rawanin sa to wanne ne na sunnar a ciki kowa zai ce maka rawani yayi saboda haka wannan yana nuna maka cewa ba sunna ce ta ibada ba da za a yi ta'assi a cikin ta annabi ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya kuma ya haka kamar yadda bai ci bai ci naman damo ba an kawo a gabansa ana ci amma bai ci ba aka tambaye shi haramun ne ya ce a'a ya samu mutanensa wato kabilarsa ba suna kyankyaminsa shi ma ya ji baya ce kaga ba ka cewa kyankyamin cin damo sunna ne ka ce wanda ya kyankyama ya samu lada wanda bai min ba ya ya saba sunna ba za ka faɗa ba akwai hadisai da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ahyanan wa azraruhu mahlula yana fitowa daga gida ga ya sanya tufa amma ko bai balla maballin ba to akwai wani lokaci da aka yi wasu samari suka karanta hadisin da asar din sai suka dauka ai ka fito baka maballa maballin ka ba sunna kai haura haka sai suke yawo maballin sa a bude kirjin sa a waje ya haka suke haka manzo Allah ya yawo to kaga balla maballi ko rashin balla wannan yana komawa ga wani lokaci zafi zai sa wani lokaci sha'afa duk zana faruwa amma ba inda Allah ya ce ku balle ku ringa bude maballan ku babu wani inda aka faɗa ya kwadai ya kwadaitar akai yayi kira daidai yake da wanda zai sa izali ko ya hawo jaki ya ce yayo sunna daidai yake da wanda zai bude maballin sa ya ce yayi sunna saboda haka yana daga cikin fiqh ka bambance tsakanin sunan al'ada da sunan ibada da kuma abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqan min zai qasd akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi ittifaqan wato ta kama ya yi shi ba wai ya nufi yin abun bane da sunan ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya yi bawali ya tsaya ya bawali a wani guri wannan ba yana nuna cewa sunna ne yin bawali a nan ba haka ta faru da a ce a wani gun ya kama shi a nan zai ko yana tafiya sallah ta kama shi ya tsaya gindin wata itace ya yi sallah ya wuce ba shi yake nuna cewa sallah a gindin itaciyar yana da falala ba wanda duk zai yi wannan da sunan sunna su bai fahimci sunna ba ko kuma ya saba wa sunna shi yasa a ainihin manyan sahabbai irin su abubakar umar usman ali ibn abi talib da abdullahi dan mas'ud za ga cewa ba su nufi irin wannan ba abdullahi dan umar ya tatabba misl hadhihi al-umur yana bibiya irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya taguwa sa guri shi ba ya zagaya annabi ya sauka guri ya yi fitsari shi ba ya sauka amma za ka samu sai Dan umar yana inkarin wannan shi yasa da yana tafiya ya ga mutane an tsaya wani guri sun ci turingo zuwa wani tafiya suna sallah ya ce wannan fa suka gaya masa cewa ai annabi ne ya sallah a gurin sai na umar ya ce waɗanda suka gabace ku irin wannan ne ya halaka su kano ya tatabba'u na asara an biya'i suna bin guraben annabawansu sai na umar ya sa aka share bishiyar ma ya ce wanda talla ta kama shi a gurin yayi wanda kuma talla ba ta kama shi bai wuce ba sharaɗi ba ne sai ka tsaya kai yi sallah to wannan duk yana daga cikin fiqhu da fahimtar a addini كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ yace ya mu'az a tadri ma haqqullahi ala al ko kasan san haƙƙin ubangiji a bisa bayi annabi ya fara da kiransa domin jawo hankalinsa duk ya ga dama zai iya masa maganar kai tsaye to amma lokacin in kana so ka nuna wa mutum muhimmancin abin da zaka gaya masa kakan kira wasu sunan shi cewa wani wannan zai sa idan hankalinsa ya wani guri ya baka hankalinsa gaba ɗaya kuma ya sa ya fahimci cewa wani abu mai muhimmanci zaka gaya masa ce ya mu'az atajri ma haqqullahi ala ibad kuma annabi ya fara maganar da sigar tambaya domin sigar tambaya duk lokacin da aka jefa tambaya idan baka san ansar ba za ka yi tsaya ka ba da hankalinka ka yi tsayi domin ka ji ya ansar take sai a tadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san haƙƙin ubangiji bisa ga bayi qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai Allah da manzansa su suka fi sani qala fa inna haqqallahi ala al-ibad fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah bisa ga bayansa shine su bauta masa kada su haɗa kowa da shi a tajiri ma haƙƙul ibadi ala Allah idan fa'alu zalika ka san menene haƙƙin bayi bisa ga ubangijinsa bisa ga ubangijinsu bisa ga Allah idan har suka aikata haka haƙƙin wato haƙƙin bayi a bisa ga ubangiji haƙƙin da ya wajabta wa kansa ba su suka wajabta masa babu wanda zai iya wajabta wa Allah ya yi wani abu wallahu la mukriha lahu ba mai tilasta ubangiji amma ubangiji na iya wajabta wa kansa wani abu wa kana haqqan alaina nasrul mu'min wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin ubangiji ya iya wajabta wa kansa abu da kansa kuma wallahu la yukhlifu al-mi'ad ubangiji baya saba abin da ya alkawarin zai saboda haka ya wajabta wa kansa ba tare da wani ya wajabta masa ba domin tabbatar da hikimarsa cikin ayyukansa gaba daya akan cewa dukkan waɗanda suka mutu suna bauta wa Allah ba tare da suna shirka da shi ba shi kuma zai sakanka musu da aljanna qultu allahu wa rasuluhu alam qala haqquhum alayhi an la yu'adhibahum haqqin Allah haqqin su a bisa ga ubangiji wanda shi ya wajarta wa kansa ba su suka wajabta masa ba shine ba zai azabta su ba matukar sun je masa basa shirka da shi ba sa hada komai da shi wannan hadisi insha Allah za mu yi ƙara sharhi a kansa a karatunmu na gaba بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم wannan malam ina tambaya kamar haka don Allah yaya karfin sunnar yin kasaro ga matafiyi shin dole ce koko musamman idan mutum shi kadai ne kuma tafiyar zai zai dauki kwanaki sai ya zamo ana kyan kira sallah sauran mutane sun tafi sallah shi kuma yana zaune ra'ayi biyu ne na malamai dangane da sallar kasar ko hukuncin sallar kasar shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce jumhur suna cewa ba wajibi ba ce wasu kuma daga cikin malamai suna cewa wajibi ce masu cewa ba wajibi ba ce gudda su shine cewa Allah madaukakin sarki ya kira bana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin ruksa ya ce masa ruksa ruksa kuma abinda aka baka a matsayin sauki an sauƙaƙe maka da haka rufsa ba za ta zama wajibi don ta zama wajibi ta zama azima wasu malamai suka ce a duk da tana ruksa amma wajibi ce domin hadisin ya alaf na umayya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa umar da sahabbai lokacin da suka tambaye shi cewa gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ce gashi Allah maɗaukakin sarki ya ce da mu idan mun yi tafiya a doron kasa babu laifi ne kasar idan muna jin tsoron kafirai za su fitine mu to yanzu kuma gashi mun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu tsoron batun fitinar kafirai to shin za mu ci gaba da kasar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata kasaru sadaka ce ubangiji yayi muku don haka karbi sadakarsa a nan kiranta sadaka daga ubangiji yana nuna girmanta to duk wanda ya baka abu in kana ganin girmansa baka iya cewa baka so baka iya mayar masa zaka karba to kasance wacce daga ubangiji take gare mu da nauyi a ce ubangiji ya bamu wani abu kyauta kuma mun ce a'a ba mu bukatarsa wannan yana da nauyi ba kalmar sadaka din tana kare girman abu sannan abu na biyu ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqdalu sadaqata ku karbi wannan sadaka din kaga wannan umarni ne umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibu littiba ne wajibi ne mu yi biyayya a cikin wannan umarnin matukar ba mun samu wannan da yake nuna umarnin ba na wajibci bane al aslu fi fil amri al wujub al amr al mujarrad al wujub wajibi yake nuna wa matukar dai an yi umarni ba tare da kuma an samu abin da yake nuna umarnin ba na ba ne sannan abu na uku annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk tafiye tafiyen da yake bai taba cika sallah ba babu tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah mai raka'a biyu yayi ta hudu wannan shine abinda Abdullahi dan Umar yake faɗa yayi tafiye tafiye da annabi sallallahu alaihi wasallam da dama amma bai taba ganin shi ya cika sallah ba saboda ka kaga kenan da a ce akwai akasin cikawar wato a da a ce akwai akasin kasarin wato cikawar da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wani lokaci ko ni bayanin jawab don ya nuna halacci ko kuma da wasu daga cikin sahabbai sun ya tabbatar da su akan wannan shi yasa aka ja da sayyidina Usman lokacin da ya cika sallah a Mina duk da shi ana masa tawili wasu ce saboda mazaunin Mina ne tare da cewa rashin cikawar shine abin da jumhurin sahabbai gaba ɗaya suke kai in ban da shi sayyidina Usman da ya saba musu khulafa salasa gaba ɗaya sun saba sayyidina Usman akan wannan kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kasur din a lokacin da ake zaman Mina sai sa Abdullahi dan Abbas ya nuna inkarin sa ga haka to ban da wannan babu inda zaka samu wani sahabi ya cika sallah a halin tafiya wannan shi yake nuna maka sun dauki abin da muhimmanci kwarai da gaske to wannan dalilan su suka sa wasu suka rinjayar da janibin wajabcin akan janibin kasancewar ta sunna mu'akkara kuma ko da ba a dauke ta a matsayin wajabci ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizince ta ba a taba samun ya saba mata ba wannan kawai ya isa ya sa kai ma ka lizinci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana son a dinga yin ayyukan da ya bayar na sauki inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakrahu an tu'ta ma'a kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu ubangiji yana karhanta yana yana son a dinga yin abin da yake rukhsa ne sauki ne gare shi da ya bayar kamar yadda baya son ayi abin da yake ma'siyan saboda idan ubangiji yayi maka wani abu na sauki yana son ya ga cewa kana aiki da wannan sauki din a maganar cewa za a zo a bar kai kaɗai zo a tafi masallaci wannan duk ba ba wani abu bane kai abinda aka sa ka kai shine wannan wannan kasar din a barka ko a yi tare da kai wannan duk wani abu ne da da yake ba shi da ba shi da kima wajen ka sabawa wannan umarni ko wannan kusa zan karanta maganar wani da ya rubuto wanda yake cewa ya kula cewa na bari yin sallar isha'i a nan kuma ya ga duk sauran masallatai duk malamin da ya ba da karatu tsakanin magarba da isha'i shi ke jan sallah ana ga ka bari kuma mu malam muna jin daɗin muna jin daɗin kira'ar shi ya sa ga shi wani abu da zai yake faɗa kuma ni ko a kano ina da ba da karatu amma da wuya ka ji na yi sallah wanda suke zuwa karatuttuka mu a nan gadon kaya ina karatuttuka uku a sati a gadon kaya ina yi ranar juma'a tafsir kenan sannan kuma ranar asabar muna tajridu sare sannan kuma jiya litinin muna yin ka'idatul dalil fi tawassul wal wasila na ibn taymiya amma limamin masallaci shi yake yi mana sallah ba ba ni nake wucewa in ba na ga limamin ratibi to me dalilin kuma ni sai na karbe masa mukamin mukamin sa da ba a same ni ala masallacin sai in ja sallar a can haka ba ba abin nan bane saboda haka ina kwaɗayin ba na so in shige gaba in yi kasaru akwai wanda suke watakila baki wasu ma watakila ba su daɗe da shigowa cikin tafiyar ba daga an yi sallama biyu sai su fara sai su rikici sai to yaya mun ga tafiyar nan ba mu gane ta ba liman ya yi biyu mun kasa to kaga saboda ka a samu rudani a wurin wasu wanda abin nan ba sannan kuma ya zama duk sati in na zo karatu sai na yi kasar kuma ni ina sha'awar kasar ku shi sa kuma ina sha'awar in haɗa sallolin biyu da magariba da isha'i ɗin in yi su a lokaci ɗaya wannan ya fi min sauki da dawo da karatu a gajiye to ba da kuma tunanin wata sallah da zan shiga har in samu rashin kushu'i a cikin ta saboda ina son wannan saukin kamar yadda annabi ya ce in an yi wa bawa sauki Allah yana son ya aiki da sauki to ni ba ina son sauki din kuma jarraba ce ta ubangiji a cikin harkar shari'a a sauƙaƙe maka abubuwa amma kai ta ɗaukar tsananin ibn taymiya yana cewa yana daga cikin ukuba da ake yi ma wasu daga cikin wannan al'umma saboda saɓan su kamar yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata ubangiji ya haramta musu wasu abubuwa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira to a da can ubangiji yana haramta wa wasu wanda suka yi zalunci suka saba wa Allah wasu abubuwa masu daɗi da za a halatta musu sai eh, ya haramta musu wannan harin ne shar'i bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran harin shar'i ubangiji ya haramta ma mutane abinda za a halatta musu a cikin shari'ar annabi babu wani annabi da zai zo a yi wannan to amma a iya samun at-tahrimul qadari al-kauni wanda ibnu taymiyyah kisa shine wannan saboda karkacewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kaga mutane sun lafta wa kansu ayyukan wahala suna kai kuma ba lada Allah zai ba su akai ba sai to anan kuma ubangiji sai musu ukuba da wannan yace za ka samu wannan a cikin ijtihadat na malamai kaji wasu suna matsa wa kansu a cikin abin da babu nasi kware kwata kwata a kansa illa iyaka wani ijtihadi ne da wani malami yayi wanda yana da lada ɗaya bisa ijtihadin sa kai ka zo ka shiga ka riƙe wannan ka saki saukin da ubangiji ya maka wanda yake gashi nan a rubuce karara a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ku saura ka ba maganar kai ka ji daɗin kira'a ba ne ni ina ce in ji daɗin saukin da aka yi ne wannan kuma ya ce menene ingancin littafin addu'a'ul mustajab wannan ba littafin kirki ba ne akwai abin da yake mai kyau akwai mara kyau a ciki saboda haka akwai hadisai na ƙarya akwai yan jabo akwai masu rauni a wato an cakuɗa ƙarya da gaskiya ne a ciki saboda haka ka guje ma wannan littafin wannan kuma ya ce menene bambanci tsakanin alhadithul qudsi da kuma wahayi hadithul qudsi wahayi ne do hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hadisan manzo Allah gaba daya wahayi ne wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma ayati Allah sura alqur'ani alhikma din kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke jinta daga bakin annabi dare da rana saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne saboda ka hadisul qudsi wahayi ne da cewa ai da bambanci tsakanin hadisul qudsi da qur'ani kila wannan yake so ya tambaya a bambanci tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani shine alqur'ani nahnu muta'azzaduna bi tilawati ana an bautar da mu da karanta alqur'ani saboda ka dukkan duk harafin da karanta na alqur'ani kana lada goma duk harafi daya kana da lada goma amma ba a faɗi wannan dangane da hadisin kuɗi ba alƙur'ani ana ana sallah da shi shi za ka karanta kai sallah amma ba za ka karanta hadisin kuɗi ba sannan alƙur'ani mu'jizun ne bi alfazihi wa hurufihi alƙur'ani mu'jiza ne amma hadisin kuɗi ba mu'jiza ne saboda ka za a iya canza hadisin a iya kawo na ƙarya wasu ma su dauka na gaskiya ne su ta aiki da shi amma alƙur'ani ba za a iya ka alƙur'ani na ƙarya ya zama mutane ba su gane ba aya ɗaya in ka canza kai harafi ɗaya in ka canza alƙur'ani masana alqur'anin za su an canza wannan harafi saura ga shi mu'jizun ne mu'jiza ce sannan kuma wato a shi shi shi alqur'ani ubangiji takaffala Allahu bi hizbihi ya dauki nauyin tsare shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma hadisul qudsi wannan Allah ya bar tsare shi a hannun malamai su za su yi bayanin hadisi kaza ba a da kyau hadisi kaza mai kyau ne ubangiji ya bar abin a hannun malamai su suke wannan aiki ya samar da malamai kuma da ya ba su wannan dama su yi wannan aiki amma alkur'ani shi yake tsara kayansa da kansa an gane ko wannan duk yana daga cikin bambance bambance da aka faɗa tsakanin alhadisul qudsi da alkur'ani amma batun da ake cewa alhadisul alkur'ani lafzuhu wa ma'nahu min Allah wal hadisul qudsi ma'anahu min Allah wa lafzuhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam ba da wani ba da wani abin nan asali Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an gaya masa abun bai canza lafazin maganar cewa annabi yana canza lafazin ma'anar kawai yake dauka yana buƙatar dalili ina annabi yake yana canza man lafazin da annabi ake cewa ya qulu Allah hamidani abdi wa ya gaya maka ba haka Allah ya gaya masa da wannan lafazin ko asna alayya abdi ka ce annabi ne ya kawo lafazin amma ma'anar daga Allah ne wannan wannan kuskure ne wajen bayanin bambanci tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani da haka lafzu huwa ma'anahu min Allah sai dai shi hadisul qudsi kamar sauran hadisai tajuzu riwayatu bil ma'ana kana iya riwayarsa idan baka rike lafazin ba amma ka rike ma'anarsa kana iya riwayarsa da ma'ana wannan kuma yace <clears throat> dangane da karanta bismillah bayan karatun fatiha kafin karatun sura domin ya ji wani malami yana karanta bismillah kafin karatun sura kafin karatun fatiha kamar yadda muka faɗa bismillah sahabba annal sallar sun rubuta ta a farkon kowace kowace sura a farkon kowace sura saboda haka idan da a ce mutum ya yi bismillah a sirran lokacin da zai karanta sura bai yi laifi ba da a ce zai yi sirran ba a samu annabi yana yi jiharan ba an samu jayayya akan abin da ya shafi karatun fatiha bismillah tana ciki ko ba ta ciki nan wasu suka ce sai an faɗe ta wasu suka ce ba za a faɗe ta ba wasu suka tsaya a tsakiya cewa a iya faɗar ta sirran to wannan nassi ya zo karara akan wannan kan sura babu wani nassi da ya zo karara akai amma kasancewarta musbata ce fil mafahifi wanda kuma sahabbai ba su tabbatar da abin da ba a karanta ba kaga ba su tabbatar da adadin ayoyi a cikin masahib ba ba su tabbatar da inda aka saukar wannan sun waya wannan duk mu muke rubuta amma al-mushaf al-islami babu wannan babu wannan duk ba su rubuta wannan a cikin masahib ba daga baya aka abin nan haka baya ciki garda suna daukan wannan ma al-qur'ani akwai farko sanda mushaf al-madina wannan da muke da yawa da hannu wanda ake buga a Saudiya farkon shigowarsa a Kano makiya Allah ha koda shi karkai gurin karatu aka dinga aka ce sarki sarki fa ya rage alkur'ani ya cire makiyatun wahaya Allah sauke kuma yanzu su suke kwangilar abu sai mutum ya je a bashi a bashi sadaka ya kama sallaci sai kai kasuwa kai ciwon da da suke konawa wannan yace <clears throat> menene fassarar wannan aya ta karshen suratul juma'a ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah ce domin ya ji wani malami yana cewa zikirin lahi ana nufin zikirin juma'a iko sai Allah ana ana nufin sallar juma'a da mufassirina babu wani wanda ya taba cewa wani zikiri ne na juma'a da zaka je kai wani wuri da wani baka sallar juma'a aka ce wazarul ko a ƙara ayar mana ila wazarul zikirin juma'a in kai kasuwanci a lokacin da ake zikirin juma'a haramun kai amma sallar juma'a fa in an kira sallah in an kira kiran sallah na biyu lokacin da limai ya hu minbari in kai ciniki ka haramun ko baka yi ba to wannan shine abin da ake faɗa amma ka ɗauka ka tafi ka ce zikirin juma'a ake yi wannan wani abu ne da kai kadai kake da shi a kwanyarka amma ba malamai da suka rubuta ka ba wannan kuma ya ce ya ga wani littafi mai suna akhba'u ibn taymiyyah fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wa ahli baitihi a cikin wannan littafi hanya yin raddi ga ibnu taymiya akan huznu wancan karatuttuka na sati biyu da suka wuce kenan an yi wa ibnu taymiya raddi a cikin wannan littafi akan bakin ciki an kawo maganar imamu shafi'i da yace laysa minna man lam yataganna bil qur'an ma'anahu yaqra'uhu huznan wa tahzinan kaga kaga wani shirme wai annabi ibnu taymiya da ya maganar bakin ciki wanda yace ubangiji baya sakayya akan gundarin bakin ciki sai dai akan abin da ya haɗu da bakin ciki amma dan kawai kai bakin ciki ubangiji ya ka maka anan ba baya daga cikin abin da alqur'ani ya zo da shi duk da bakin cikin ba wai haramun bane dan an bata maka rai amma ba wani abun addini bane za ka yi bakin ciki ka samu lada sai dai idan ka yi bakin ciki dan raguwar musulunci addini misali ko cutar da musulmi da aka yi ka yi bakin ciki akan wannan ubangiji zai ka maka saboda wannan abin da kai ba wai saboda shi gundarin bakin cikin ba abin da ibnu taymiya ya ta bayani akan sa kenan kamar da muka karanta da su kuma waɗannan saboda ana so a kwakulo laifin ibn taymiya sai aka kawo maganar hadisin annabi da kisa laifin min man lam yatazanna bil qur'an at-tajanni bil qur'an shi ne ka karanta shi da sauti mai daɗi shi ne abinda ake nufi da tajanni haznan wa huznan wa tahzinan ne ka karanta shi da murya ta marere cewa shi ne abinda ake nufi ba wai kai kai bakin ciki ba lokacin da kake karanta qur'ani akwai malamin da yace in za ka karanta qur'ani sai ka sai kai bakin ciki qur'ani da ya kamata ya sa maka farin ciki wani lokaci kuma zai sa maka bakin ciki ba haka ake nufi ba wancan kuma hadisi da ya kawo inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin hadisi ne mawdu'i hadisi ne mawdu'i ba hadisin annabi bane hadisi ne na ƙarya cewa Allah yana son dukkan wata zuciya mai cike da bakin ciki ba hadisin gaskiya bane sai tambaya akan littafin al-kaba'ir yace yaya ingancin wannan littafi yake akwai littafin al-kaba'ir na na az-zahabi al-hafiz zahabi yana da littafi sunan shi al-kaba'ir sai dai an yi shekaru da dama ana karanta wani littafi mai dauke da wannan suna al-kaba'ir ana jingina wa zahabi daga baya ta bayyana cewa ba littafin zahabi ne wanda ya karanta zahabi ya san wane ne zahabi da irin yadda littafansa suke da zarar ya karanta littafin da aka dade ana karanta a kasan nan da suna al-kaba'ir zai san cewa ba shi ne littafin da zahabi ya rubuta ba zahabi baya kwashe-kwashen hadisai haka nan barkatai ba tsari kawo hadisai na ƙarya da wasu kisoshi da wasu mafarkai da wasu abubuwa da ba basu tabbata ba za a bi ba wannan yake ba ko da littafansa na tarihi da ya rubuta irin su tarihin islam irin su siyar alamin nubala za a ga cewa duk inda ya zo kan wani hadisi sai ya kokarin ba kamar tabbata da matsayinsa hatta kistoshi da yake kawo yakan yi kokari wani lokaci ya bayanin ingancin iska ko bata inganta ba ta yaya kamar wannan malami bujimi wanda yake shakundum a ilimin hadisi zai zo rubuta wani littafi wanda karamin ɗalibin hadisi a yanzu ba zai kamar ba babu shakka wanda ya san zahabi ba zai jingina masa wannan littafi ba sai daga baya bincike da ya bincike aka gano littafin zahabi din na gaskiya wanda aka buga shi ina tunawa farkon bugun da na gani shine bugun da wani malami da ake kira Muhyiddin Misto ya haƙƙaƙa shi ya fito da shi a buge za a gan shi ɗan ƙanƙani amma wannan da muke karanta ya yi ukun wancan na asalin wato an ɗauki an na asalin ne aka yi kare kare kare kuma ana so ya samu karbuwa a kasuwa sai aka kira shi na zahabi saboda kasancewar zahabi fitaccen malami ne sananne ne da an riga an yarda da shi a duniyar musulmi in an jingina masa littafin zai samu karbuwa shi yasa aka jingina masa wani a yanzu ana samun shi alkaba'ir din na gaskiya za ka ɗauko shi ka gan shi littafi ne mai cike da tsafta hadisansa yawanci za ka su daga sahihai ne kuma za a ga babu waɗannan kisoshin da labarurruka marasa kan gado da wannan su burusun da suka yawa a cikin wancan ɗaba'a ɗin da sai yawa a hannunmu saboda haka wanda ya ɗauki tsohuwar ɗaba'a da muka fi sani yana karanta ta da sunan alkaba'ir na zahabi to ya janye shi ya ɗauko wanda yake sahihi ɗin yana nan ɗan ƙarami ne bai kai bai fi ɗaya bisa ukun wanda ka sani ba shi ne na gaskiya ɗin sai ya zo ya gaya wa ɗalibansa su yadda wancan su je su taho wancan mai kyan a ci gaba da karatu alkaba'ir yana nan littafi ne alkaba'ir kuma shi wannan topic na alkaba'ir matashi ya ce da malamai sun yi littafai da dama a kanta ba wai zahabi kadai yake da littafi a kanta ba ina ga lokaci yayi zai mu dakata a nan sai sati na gaban Allah ya kai mu abinda yan uwa suka nema na addu'a Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi gaba daya da masu jarabawa da wanda ba su jarabawa kuma wannan jarabawa ta duniya gaba daya da muke ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu ayyuka sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi